أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون shin waɗannan sun makance ni ba su gane al'ummomi nawa ne da suka gabace su waɗanda muka hallakar da su ba gashi nan suna tafiya a cikin gidajensu waɗanda suke zaune a cikinsu kafin halakar da su amma ba su wa'azantu da halinsu ba lalle a cikin abin da ya faru da waɗancan al'ummomi na halakarwa saboda kafirci da sabansu akwai izina da za ta iya kafa hujja da su akan gaskiyar manzaninsu waɗanda suka zo musu daga wurin Allah yanzu waɗannan masu ƙaryatawar ba sa sauraron ayoyin Allah sauraro na karɓa da wa'azantuwa